الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي ما والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba takwas ga watan rajab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijiran takwas ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da biyar ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdulrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da ɗaya daidai cikin jerin gwanan darussan da muke gabatarwa in ba a manta ba makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babi na ashirin na talatin da hudu babu istihibabi qiyami ramadan wa huwa tarawih yau za mu tashi babi na talatin da biyar cikin kitabul fada'ili babu fadli qiyami qiyam lailatul qadri wa bayani arja layaliha an gane ko malai ce babun babun da yake bayani akan fadlu lailatul qadri ko fadlu qiyami lailatul qadri falalar tsayuwar dare cikin lailatul qadri ma'ana ka dace da lailatul qadri kuma ya zama kayi sallah a cikin daren wannan abu ne mai matukar falala kwarai da gaske wa bayanu tare da bayanin arja layaliha wani dare daga cikin darare aka fi sa ran samun dacewa da lailatul qadri a cikin sa qala allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki ce inna anzalnahu fi lailatul qadri inna mu ne anzalnahu muka saukar da ƙur'ani fi lailatul qadri a cikin lailatul qadri Dr. Abdulkadir Irfan ya ce kalmar anzalnahu bamir ɗin ya'udu ila al-Qur'an ai inna anzalnahu hu ai al-Qur'an mu muka saukar da shi fi lailatul qadri a lailatul qadri Abdullahi dan Abdul ya ce anzalallahu ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahida min al-lawhi mahfuz ila ila baitil izzah Mina sama'i duniya ubangiji ya saukar da ƙur'ani a dunkule a cikin dare guda daga lauhul mahfuz zuwa sama ta ɗaya wani ɗaki da ake kira da baitul izzati to wannan sauka ita Allah yake nufi cikin wannan aya ta qadari an gane ko suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadri mu muka saukar da shi kusan da guda a dunkule daga lauhil mahfuz zuwa sama ta ɗaya baitul izza abdullahi dan abba zai ce kuma nazala mufassalan daga baya kuma qur'ani ya rinka sauka a hankali a hankali bi hasbil waqa'iqi waqa'i gwargwadon abubuwan da suka auku na ai tambaya Allah ya bada amsa ko a shiga cikin wani rudani ubangiji yayi bayani dangane da hukunci da dai ire-iren haka fi salatin wa na sana wanda wannan ya gudana cikin shekara ashirin da uku ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma qala ta'ala mu'azzaman li sha'ni lailatul qadri to sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da bayani dan ya kambaba mana sha'anin shi wannan lailatul qadar din wanda aka saukar da Qur'ani a ciki malamai sukan ce Qur'ani an saukar da shi sauka sauka mataki mataki mataki na farko ba a sanya Allah ya saukar da shi ba kawai waye gari aka yi aka ganshi shine a lauhil mahfuz Allah ya ce bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz ba wanda isa ya dorar da kai ya aka yi qur'ani ya wayi gari a lauhul mahfuz ubangiji kawai ya kasantar da shi a wajen da kun fa yakunu to daga lauhul mahfuz kuma ubangiji ya sa mala'iku suka dauko shi suka kawo shi sama ta daya shi lauhul mahfuz a saman bakwai yake an gane ko to amma sama ta ɗaya kuma akwai wani ɗaki daidai da inda ka'aba take saiti daidai suke ana kiransa da baitul izza ko a kira shi da baitul ma'mur da Allah ya ce wa wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur baitul ma'mur ko baitul izza daidai yake da ka'aba ta duniya saitin inda ka'aba take a ƙasa daidai wannan wajen a sama aka gina baitul izza ka'aba a ƙasa mutane suna kewaya ta baitul izza kuma a sama mala'iku ke kewaya ta shi yasa wasu malamai sukan kira ta da ka'abatul mala'ika ka'abar mala'iku to Allah ya ɗauko Qur'ani ta hanyar umarni da ya ga mala'ika Jibril ya kawo shi nan wajen ya ya aje shi jumlatan wahida to kuma sauka ta uku shine daga nan ake gutsurowa ana kawo annabi a gutsuro a kawo wani lokaci sura ɗaya wani lokaci sura biyu wani lokaci aya ɗaya wani lokaci aya biyu biyar haka dai har cikin shekara ashirin da uku kaga kenan qur'ani yana da salasu nuzulat sauka ɗaya bayan ɗaya har guda uku ta lauhil mahfuz wacce ba wanda zai dorar game da ita ta baitul izza wacce suratul qadr ta magana akan ta da kuma suratul dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirina munzilina an gane ko to sannan kuma sai sauka ta uku ita ce daga baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita wannan ita ce saukar da aka yi ta munajjaman wa mufarraqan a gurgutsure a gurgutsure ba a cura ga baki ɗaya ba waccan a cura ka yi ta ta farkon da ta biyan duka ƙur'anin daga fatiha sa zuwa nasi aka kawo shi amma nan kuwa aka rinka kakkasa shi <coughs> ana gurgutsura shi gwargwadon bukata a tsawon wannan lokaci shi yasa kafirai suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan me yasa ba za a saukar da qur'ani a dunkule ba domin sauran littattafan haka Allah ya saukar da su a dunkule a taura a dunkule aka saukar da ita tun daga farkonta zuwa ta ga annabi Musa linjila zabura sufi ibrahim sufi musa amma shi qur'ani da aka tashi saukar da shi sai ake gugutsuro shi curi curi aya aya izu izu da sauransu an gane ko sai Allah yake kadhalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila abin da yasa muka gugutsura maka shi haka dan mu tabbatar da shi a zuciyarka ka haddace shi wa rattalnahu tartilan kuma mun jeranta shi matukar jerantawa da ka malaman tafsiri da ulumul qur'an sukan ce duk inda ka ji an ce nazzala to ana nufin sauka ta farkon can ko ta biyu amma idan ka ji an ce anzala to shi kuma ana nufin sauka ta uku domin anzala suka ce tana nufin saukarwa baki ɗaya nazzala kuma tana nufin saukarwa a hankali a hankali kaga shi yasa a can sai Allah yake inna anzalnahu ya amfani da fi'ilin anzala haka ma a suratul duka da ce inna anzalnahu nan ma ya amfani da fi'ilin nazzala amma a wajen sauko da shi daga sama ta ɗaya zuwa ga annabi sai ya amfani da fi'ilin nazzala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila akwai bambanci tsakanin fi'ilin nazzala da kuma anzala anzala dunkule nazzala a karkashi a hankali a hankali to qur'ani duka yayi saukar iri biyan ta dunkulen da kuma ta a hankali a hankali to shi daren da aka yi wa qur'ani saukar bai daya shine daren lailatul qadari wanda shi daren lailatul qadari ana samun sa ne a goman karshe na watan ramadana me yasa aka kira shi da suna lailatul qadri wasu ka ce minal qadr qadr shine daraja matsayi nalal khilafata aw kanat lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadarin qadar shine daraja da ɗaukaka da matsayi wani mawaki yace nalal khilafata ya samu halifanci aw kanat lahu qadaran ay wa kanat lahu qadaran kuma halifancin ya zame masa ɗaukaka da matsayi kama a ta rabbahu Musa ala kadarin kamar yadda annabi Musa ya zo ubangijinsa a lokacin da ya kaddara masa da ka kadar na farko ana nufin sharaf wa manzila to da ka an kira lailatul qadri ana nufin dare mai matsayi a wani kaulin malamai suka ce an kira shi da suna lailatul qadri ana nufin daren kaddara al'amura domin duk abin da zai faru a shekara ubangiji yakan yi bajet ɗinsa ne a daren lailatul qadri an gane ko tare da cewa kafin Allah ya halicci duniya baki ɗayanta da duk abin da zai kasance a cikinta da shekara dubu hamsin ya gama yin budget maza Allah ya ce farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami sai ya ce wa ya rubutu sai alƙalami ya ce me zan rubuta ya ce rubuta duk abin da zai kasance tun daga yau da na halicce ka har in naɗe kasata a lokacin ba a halicci duniya ba da haka alkalami ya rubuta duk abin da zai kasance shine Allah ya rantsuwa ya ce nun wal qalami Allah ya rantsuwa da nun kuma ya rantsuwa da alqalami nun ko mu dauka kifi wa zannuni idh dhahaba mughadiba ko mu dauka nun harafin dai nun din nan Allah ya rantse da shi an gane ko kamar yadda ya rantse da qaf wal qur'anil majid ko ko yace qaf ma'ana ya amfani da harafin qaf wajen bude suratul qaf kuma ya rantse wal qur'anil majid to haka can yace nun ya rantse ya bude surar da nun ko dai mu dauka nun ma'anar kizi ko mu dauka nun harafin nun kamar harafin qaf kamar sad wal qur'ani da dhikr da ire-iren su wadaka Allah ce fiha a wannan dare ne yufraqu kullu amrin hakim ake rarrabe dukkan wani al'amari na hikima duk abin da zai faru a shekara Allah yakan yi bajar ya bawa mala'iku listin duk abin da yake so su yi kafin shekara ta kewayo mala'ikan raba arziki a bashi listin mutanen da ake so su zama masu kuɗi kafin shekara ta kewayo mala'ikan da ke saukar da ruwan sama a bashi listin adadin ruwan da ake so ya sauka a damuna mai zuwa da inda za a saukar da kowace gona da kowane lungu da kowane sako ruwan wanda za a tara a sha da wanda zai shige ƙasa a yi rizabin ɗinsa a aje shi da wanda zai gangare ya shiga kwata da wanda zai gangare ya tafi teku duk an ba mala'ikan a rubuce kuma ba wanda zai kauce daidai da ɗigo ɗaya ba zai sulluɓe ba mala'ikan da ke fitar da tsirrai a bashi suwana da suwana an ce a koma gona su ma za su koma zai zai shuka kaza zai shuka kaza zai shuka duk gashi mala'ikan da ke kula da mahaifan mata shi ma a bashi list wacce za ta yi aure shekarar nan za ta haihu da wacce za ta yi tagwaye da wacce za ta haifi ɗaya da wacce za ta haihu a kan lokaci da wacce haihuwar ta ta sai cikin ya ƙetare kwanakinsa da wacce za a yi wa aiki da wacce ɗan zai zo da rai da wacce zai mutu da wacce zai zo da lafiya da wacce zai zo da matsala sai an masa operation duk a bawa mala'ikan list din gashi to haka nan mala'ikan mutuwa abar da ba a so ko shi ma a bashi list wani kaga dai lafiyarsa garau kana ganin sa gyangen kamar keken haya amma kan shekara mai zuwa zai za a ɗauke shi idan akwai kaddara akwai sababi na wannan mutuwar duk a gaya masa sababin wani hadarin mota zai wani rashin lafiya zai wani kuma ba ciwo ba komai haka kawai zai kwanta a tashi babu shi wani kaza kaza duk a basu an gama shi Allah tintini ya sani amma su mala'ikun ba su san da haka ba sai an ba su to a wani lokaci ake musu budget a ba su list din a dalilatul qadari da haka fiha yufraqa kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilina to haka nan ubangiji subhanahu wataala a wannan dare yakan sa duniya ta cika da aminci kamar yadda za mu ji a karatu yanayin duniya zai canja zai zama waiza madaidaiciya ba sanyi ba zafi in a tsananin sanyi ake azumi in lailatul qadar ya zo sai Allah ya ce a daidaita waizar kar sanyin ya addabi mutane dan masu ibada su samu damar yi in a tsananin zafi ake azumi in lailatul qadar yazo a daren sai Allah ya ce da mala'iku ku daidaita waizar kada zafi ya gigita mutane su kasa sallah dan su samu damar cin moriyar daren to sannan duk mala'ikun Allah zai ce ku sako kasa ai duti a kasa yau tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku ga baki ɗaya suke sakowa zuwa ga duniya a wannan dare war ruhu kai hadda shugaban su jibrilu bi izni rabbihim da umarnin ubangijinsu min kulli amr cikin dukkan wani al'amari da za su gudanar Allah ke ba su izini an gane ko salamun hiya hatta matla'il fajr daren lailatul qadr aminci ke gare shi har gari ya waye tun daga faduwar rana har gari ya waye alfijir keto za a kasance cikin aminci to dacewa ku da wannan dare mutum yana ibada ba karamar garaɓasa ba ce domin ka dace kana ibada a cikinsa ladan da za a baka yafi na wanda ya yi wata dubu yana bauta lailatul qadari khairun min alfi shahar wanda wata dubu wasu ce shekara tamanin da ɗauriya wasu ce shekara tamanin daidai wasu ce shekara saba'in gashi nan dai lissafi ai ta ji mana gara ɓasa ce ba ƙarama ba malamai suka ce mu kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala yau wannan baiwar duk al'ummomin da suka gabata ba a nuna musu lailatul qadar ba ba amma ba su labarinsa ba to me yasa mu aka ba mu su ba a ba su ba suka ce saboda su galibi suna da isasshen lokaci na su bauta suna da tsawon rai suna da lafiyar jiki yawancin cututtukan da mu yau suke addaban mu su ba su addabe su ba ƙuracewan lokaci da muke fama da shi su ba su fama da shi ba lokutan su sun fi namu albarka kuma sun fi mu tsawon rai sai ka samu shekara mutum ya shekara ɗari biyar ɗari shida ko sama da haka a da to kaga zai mori rayuwarsa da yawa to amma mu ko kololuwar mafi yawan wanda suke ƙetare shekara saba'in da sittin a cikin mu yan kaɗan ne cikin mutum ɗari da wuya za ka samu mutum ashirin wanda za su ƙetare shekara sittin saba'in galibi sittin ne saba'in wannan shine mafi yawan ajalin al'umma manzo Allah ce a amaru ummati ma baina sittin aw saba'in mafi yawan ran al'ummata daga sittin ne zuwa saba'in ko da ka ƙetare sittin ɗin ko ka ƙetare saba'in ɗin kuma da jiya za ka ƙetara ta da ƙyar da ƙyar yau ana baya gobe ana kafa jibi ana ido gabta ana kwankwaso shuga ne zaƙi ne maiƙo ne hawan jini ne a ce ka ci kaza kar ka ci kaza ka ci kaza ka bar kaza da haka duk za a tura da an wuce saba'in bacci kenan ya zama rabi da rabi sai ka ga mutum ya fara zama kwarkwar da an yi wata tsawa shi shikenan ya firgita ya daina bacci ba bacci yana ganin ƴaƴansa baya iya gane su yana kallon mudubi yana jin tsoron kansa da kansa a shekara 60 ko 70 to wannan yasa sai Allah subhanahu ta'ala ubangiji mai adalci mai rahama mai jin kai sai ya bamu wannan falalar inda Allah zai kaddara maka ka dace ka yi azumin watan ramadana ko biyar ne kuma duk ka dace da lailatul qadri to kaga kayi aikin da kila wani mai shekara ɗari biyar ma bai yi irinsa ba amma ta fuskar falala an gane ko to da shi yasa malaman musulunci suka ba wa wannan bayani matukar muhimmanci har suke masa babi a cikin littattafansu kamar yadda Allah ma a cikin littafinsa Qur'ani sura guda yawa lailatul qadari ana kiranta da suratul qadri kuma bayan sura yayi ta bayani akan watan a wasu surorin wanda su ba suratul qadri bace ba kamar suratul dukan kamar yadda nake ta gaya mana malai ce wa ta'ala kuma ubangiji madaukakin sarki ya sake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu muka saukar da qur'ani a cikin dare mai albarka a can an kira shi da daren lailatul qadri nan kuma an kira shi da dare mai albarka duka sunansa ne ana iya samun suna da yawa amma mai sunan ɗaya ne saboda me saboda falala daren lailatul qadri an kira shi da lailatul qadri saboda wani abin da ke da alaka da qadri din a cikin sa ko dai mu dauka qadar bi ma'anar sharaf ko qadar bi ma'anar taqdir to sannan kuma lailatul mubaraka dare mai albarka saboda a cikin sa tabbas din akwai albarka wannan aya tana cikin suratul dukhan hadisi mai lamba ta 1201 wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda Anin النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala yace man qama lailatul qadri duk wanda ya tsayuwar dare a daren lailatul qadri imanan yana mai yadda da abin da Allah ya faɗa cewa wannan dare dare ne mai daraja mai albarka wahati saban kuma yana mai neman ladan Allah ba wai dan kar a ce shi an yi lailatul qadri yana bacci ba ba wai dan ya bi yarima ya sha kiɗa ba kamar yadda na sha gaya mana da yawa mutane sukan ɗauki ibada su mai da ita al'ada shi kar a ce yana bacci da haka shi ma bari ya tafi sallar dare ita ma kar a ce tana bacci da haka ita ma bari ta tafi sallar dare to ka tafi ne dan kar a ce kana bacci ba wai dan Allah ba dole ne mu rinka tsayawa muna tuntuɓar niyoyinmu a lokacin da za mu yi ayyukan ibada dan kada mu yi aikin banza domin ubangiji yana kallon niyyarka ne a lokacin da kai aiki dan ya baka lada in ya zama danshi kai sai ya baka ladanka in ba danshi kai ba kuma ya rabu da kai da abin da kai danshi. shi innamal a'malu binniyat faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay da dai niyya ita take sa aiki ya zama ya karbu a wajen Allah in aikin ya kasance an gina shi akan doron yadda shari'a ta yi umarni kuma niyya ta inganta to da ka wahti saban da neman ladan Allah duk wanda ya wannan gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa duk zunubansa da suka gabata ana nufin sagairul dhunub kuma ana nufin az-dhunubul lati bainal abdi wa rabbih laifuffuka na tsakanin Allah da bawa laifuffuka ƙanana ƙanana banda manya banda kuma haƙƙin mutane muttafaqun alaihi imamul bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi a wani lafazin na imamul Bukhari man yaqum lailatul qadri ba man kama ba a madadin kama fi'ili madi sai aka kawo fi'ili mudari'i man yaqum kuma man anan shar'iyya ce da ka yaqum sai ya zama fi'ilu shar'i majzumun man wa alamatu jazmihi hasful wawi an gane ko da ka man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban غفر ta ما تقدم من ذنبه me bambancin man da manya yaqum suka ce man yana nufin wanda yayi a baya manya wanda zai yi a nan gaba kenan da wanda yayi a baya dama wanda zai yi a nan gaba duk abin ya shafe su kar ka dauka sai daga yau kila wani bai taba ji ba amma ya ita qiyamul layl a lailatul qadri amma bai taba jin falalar ba to shi shikenan yanzu tun da bai sani ba amma kuma yayi da na bayan ya tafi a banza a'a man ta yi wani shi kuma bai taɓa yin ƙiyamun laila a lailatul qadr ba bai taɓa dagewa da neman ya dace da lailatul qadr har ya ibada a ciki ba sai yau da ya ji to shi ma idan yayi a gaba Allah ya raya shi ya kai shi ramadana to ko shakka babu shi ma falalar za ta cin masa shi kuma man yaqum ta shafe shi domin fi'ilin yaqum mudari'i ne yadullu alal hali wal istiqbal yana nuna yanzu da nan gaba amma fi'ilin qama madi ne yana nuna abu ya riga ya wuce a baya hadisi mai lamba ta dubu 1202 wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa rijalan waɗansu mazaje min ashabin nabi daga cikin sahabban annabi ba a faɗi sunansu ba kamar yadda muka sha faɗa ko a faɗa ko kar a faɗa in ya tabbata sahabi ne ba ka da haufi domin as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkaninsu adalan Allah ne domin a ka'idar malaman hadisi in dai aka samu suna na wani a cikin hadisi ba a san waye shi ba to wannan hadisi ya zama mubahami to shi kuma mubahami yana daga cikin anwa'ul hadisi da'if nau'uka na hadisai da'ifi shine mai baikuniya ya ce wa mubahamun ma fihi rawi lam yusam an gane ko to amma in ya zama shi wannan wanda aka yi ibahamin wanda ba a faɗi sunansa ba sahabi ne to wannan ba zai cutar da kai ba domin me yasa dama ake so a san sunan dan a bincike halayyarsa shin gari ne ko ba nagari bane shin wanda za a karba ne ko wanda ba za a karba bane to in ko sahabbai ne dukkanin su abin karba ne ubangiji shi ya musu shaida da haka laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara was-sabiquna al-awwalin awwalun من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذاك الله يمس شهيدا bai cire kowa daga cikin su ba laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigh qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim da ka anna rijalan haqiqa waɗansu zaratan mazaje min ashabin nabi daga sahabban annabi lafazin ashab jam'i ne na sahib ko a ce sahib mufrad ashab sai zama jam'i ko a ce sahabi shi ma mufrad ashab shi ma jam'i uru lailatul qadri an nuna musu lailatul qadri a cikin mafarki fil manami a bacci fi sab'il awakhir a goma a bakon ƙarshe na watan ramadana Mana idan aka yi azumi ashirin 23 yanzu azumi saura nawa bakwai to a wannan bakwan da suka rage a iya waɗannan kwanakin aka nuna musu cewa akwai lailatul qadri duk suka yi mafarki suka ga haka ba ɗaya ba ba biyu ba mutane da yawa wannan yayi wancan yayi wancan ma yayi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma duk suka zo suka gaya wa annabi wannan yazo ya fada yace an nuna min lailatul qadri a go a bakon karshe wannan ma yazo ya sake fada an nuna min lailatul qadr a bacci a bakon karshe wancan ma yazo ya faɗa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama yace ara ru'yakum qad tawaba'at ina ganin mafarke mafarken ku sun dace sun zama iri ɗaya wancan yayi wannan ma yayi wancan ma yayi kuma ba batun haɗin baki kowa nasa daban bai ma san ɗan uwansa yayi ba an gane ko fi saba'il awaqid yace naga hakika mafarke mafarken nan naku sun dace akan bakwan karshe na ramadana a nan lailatul qadr take sai annabi yace faman kana mutaharriha duk wanda yake so ya nemi lailatul qadri dan ya dace da ita falyataharraha to ya neme ta fi a bakon karshe din ma'ana manzo Allah yayi stamping akan me mafarkin dan kada wani ya zo ya kafa mana hujja da wannan ya ce to ai sahabbai ma suna mafarki kuma yana zama addini a'a su in sun yi mafarki sai sun je ofishin manzo Allah ya buga sitam yanzu ba da mafarkin su aka dogara ba da me da tabbatarwa annabi da aka kai yau in kai mafarki kan kamai da shi addini har ka gina ɗariƙa a kai ka sa mutane suna bin ka suna koyi da kai kai ma sai ka nemo annabin da zai masu tam to ai ko kaga ba za ka samu ba ai da wannan za ka gane the D ko ta masu sabin of suka ce the different is clear ko da wannan ya bambanta tsakanin sahabi da wanda ba sahabi ba shi sahabi da ya mafarki akwai mai cewa a eh ko a'a shine manzo Allah shi yasa Allah ya ce da su ku sani ku ba kamar sauran karabutun mutane bane ku akwai rai mai tsada a cikin ku alamu anna fikum rasulallahi yanzu mu akwai wanda Allah a cikin mu babu ko sahabi babu a cikin mu kai ko limami daga cikin limamin mazhaba babu a cikin mu ko ba haka ba amma ra'ayin wasu malamai mai ijtihadi ma yanzu babu a duniya suna cewa malamai masu ijtihadi ma an rufe kofa mu na mu sai dai mu tabi amma maganar mu kirkiri sabon ijtihadi sabuwar matsala mu tabbatar mu halatta ko mu haramta babu an gama domin in ka bi sharuɗan da aka sa na mujtahidin samun sa yanzu a duniya to lalle a ci kwakwa kuwa da ka manzo Allah ya stamping akan wannan mafarkin yace to ina ganin mafarkin nan naku ya yawaita akan bakon karshe to tunda haka ne kuwa duk wanda zai nemi lailatul qadr ya neme ta aina a bakon karshe muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1203 wa ana aisha radiyallahu anha qalat daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yujawiru yana yin itikafi lafazin yujawiru yana maƙautaka da Allah daga jawara yujawiru fa huwa mujawirun ko mujawaratan fa huwa mujawirun ma'ana yana makautaka da Allah to shi wanda ya shiga masallaci ana cewa yana makautaka da Allah domin masallaci ɗakin waye Allah to da in ka shiga ɗakin Allah kana zaune a masallaci ma'ana kana makautaka da Allah to daka na Aisha ta ce manzo Allah yana makautaka abin nufi yana yin itikafi fil asharil awakhir min ramadan a goman karshe na ramadana Waya yaqulu har yakan ce da sahabbai taharrau lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan ku nemi dacewa da lailatul qadri a goman karshe na ramadana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito ma'ana yanzu ya tabbata cewa lailatul qadri dai a cikin watan ramadana yake ko ba haka ba domin akwai malaman da suke ganin a iya samun lailatul qadr ko ba a ramadana ba shi yasa hafiz ibn hajar da ya zo magana akan lailatul qadr a cikin fatul bari sai da ya kawo maganganu maganganu na malamai sama da talatin wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza an gane ko akwai masu cewa lailatul qadr za a iya sabunta a kowane wata an gane ko ma'ana kofa buɗe fatahul babu ala misra'ihi kowane wata watan sha'aban akwai lailatul qadri rajab akwai lailatul qadri jumadal ula jumadal saniya rabi'in al-awwal rabi'in al-thani saka ce kowanne a iya samu a wannan kofa ta buɗe kenan mutane ba hutu kullum sallah kenan to amma abin da ya tabbata daga bakin manzo Allah tabbas lailatul qadri a ramadana yake to sannan a ramadanan ba a goman farko ba ba a goman tsakiya ba aina goman karshe to a goman karshen ma an fi kyautata zaton samun sa ne bakon karshe ta haka zaka hada hadisan tabbas lailatul Qadri a goman karshe ake samu to a goman karshen a wani lokaci aka fi tsammani a bakon karshe hikimar haka shine idan mutum an fara ramadana ya fara da sakaci-sakaci aka yi goman farko aka yi goman tsakiya duk yana wasa to in an shiga goman ƙarshe shiga taitayinsa a goman ƙarshen ma in yi sakaci a ashirin da ɗaya da biyu da uku to in bakwan ƙarshe suka rage ya shiga taitayinsa in dai da gaske so yake ya dace da lailatul qadari an gane ko da haka ina masu camama a watan ramadan domin akwai nau'ukan kasuwancin da sun fi ci a ramadana ko yan kasuwar kwari har ma yan kasuwar singa har yan sabon garin duk a lailatul qadr a ramadana suna fataka yan kwari suna harkar tsumma ana ta siyan kayan sallah yan singa ana ta siyan madara da lipton da mai da shuga da sauransu ko ga kayan abinci ila wannan zai iya ɗaukar hankalinka a goman farko goman tsakiya ana ta hada hadar kasuwanci to kar ka manta ana bikin duniya ake na kiyama kar kasuwar duniya ta ɗauki hankalinka kasuwar lahira ta ci babu kai da haka sai kai kokari ka dage Allah ya maka adalci ya barka ka sake a goman farko ka sake a goman tsakiya amma goman ƙarshe to kai kokari ka mai da hankalinka ka samu rabo a can ma an gane ko domin alheri ya kai alheri ka ci duniya kuma ka ci lahira ma a hasanar dina wa duniya izajtama'a wa ma aqbaha al-kufri wal iflasi bir rajuli me fi daɗi a ce ga duniya ga lahira duk Allah ya haɗa ma da rana ka irga daloli da daddare kuma ka yi ta tasbihi da rana ka irga kuɗi da daddare ka ɗaure rafa rafa da daddare kuma ka yi ta ɗaure izu izu na ƙur'ani kana karantawa kana ta rafka salati kana ta istighfari kana ta nafilfili to sai kaga duniya an ci da kai lahiran ma an ci da kai amma wani duniya za a ci da shi lahira ba za a ci da shi ba to kar ka zama da haka wani kuma za a ci lahira da shi duniya ba a ci da shi ba ba haka aka so ba kanin miji yafi miji kyau wani a ci duniya da shi a ci lahira da shi to wannan kuma shi yafi kowanne rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah hasana wannan shine yafi burgewa wani yana ganin in ya zama talaka a duniya shi ya zama talaka a duniya a lahira ya ci to wannan yayi hankali domin dai da ya ce gwanda ya talaucin lahira <laughs> domin akwai wanda yake ganin shi kuma da talaucin lahira gwanda arzikin duniya wannan kuma ya fi asara da taɓewa amma wa ya fi hankali da tunani wanda ya zaɓi arzikin duniya arzikin lahira domin shi Allah ba zai ragu da komai ba in ya baka kuɗi a duniya ya ƙara ma kuma a lahira ya baka dukiya a duniya kuma ya saka aljanna a lahira ba abin da Allah zai ragu da shi ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima yau me zai cutar da Allah ya baka duniya ya baka lahira ba zai ragu da komai ba amma da sharaɗin kai kuma ka gode masa kai kuma ka yi imani da shi wa kana Allah shakiran aliman Allah mai gode wa wanda duk ya cancanta a godewa ne kuma masani ne da dukkan halayyar bayansa subhanahu wa ta'ala to da manzo Allah yakan shiga itikafi a goman karshe shi ma ba dan komai ba sai dan ya dace da lailatul qadri ma'ana yana daga cikin ibadojin da suka tabbata ana yin su a goman ƙarshe dai dan a dace da lailatul qadri itikafi tare da cewa itikafi ya halatta a yi shi a kowane wata amma ya fi falala a ramadana an gane ko kuma a ramadanan ana iya yi a goman farko ana iya yi a goman tsakiya amma ya fi falala a me goman ƙarshe da haka shi itikafi ana iya yin sa ibada ce budaddiya da ka'idojinta da dokokinta ka iya yin ta ko ba a ramadana ba ja'iz amma wanne ya fi a ramadan ko a goman farko ko a tsakiya wanne ya fi goman ƙarshe muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1204 wa anha daga dai uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace taharrau lailatul qadri ku nemi dacewa da lailatul qadri fil witri min al ashr al awakhir min ramadan a mara cikin goman karshe na ramadana dan Allah kaga wannan addini ubangiji mai rahama annabi mai tausayi komai dalla dalla aka ce mana a ramadana lailatul qadar yake kaga an hutar da mu da bituwa a lailatul qadar a ramadana nan aka ce mana goman karshe duk ba an rage mana bincike ba a goman karshen nan aka ce bakwai nan ma ba an dada sauƙaƙa mana ba kuma bakwan ma duk da haka aka ce mana wuturi wuturi mara mara mana wuturi wuturi kaga ashirin da ɗaya wuturi ne ashirin da uku wuturi ne ashirin da biyar wuturi ne ashirin da bakwai wuturi ne ashirin da tara in wata zai yi talatin wuturi ne mana idan ka ga dama kana ɗan jin kasala kasala ko in kai tela ne ka tara ɗinkuna daren ashirin da biyu je kai ta ɗinkinka domin an baka tabbas babu lailatul ƙadar a ashirin da biyu ko ba haka ba domin an baka haka kawai ka zo lailatul eh, ashirin da biyu ka je aka yi sallah da kai ka kwana kana sallah ba kai asara ba amma kuma ga ɗinkin mutane can ka tara kaga baka ci lailatul qadr ba ga bashin ɗinkin mutane ma sai aka daɗa sauƙaƙa maka wani kuma zai iya yiwa bai da lafiya ne da ƙyar da ƙyar saboda san addinin ya motsa ya miƙe ya tafi ya je aka yi sallar da shi inda ya san ba lailatul qadr confirm a wannan daren ba zai je ba sai ya kwanciyarsa to da haka dan tausaya masa sai aka gaya masa to ga dararen ma da aka fi sa ranka nemi lailatul qadrin a ciki da haka dare kaza in kaji kana dan kasala kasala yi baccin ka dare kaza in kaji kana da dan wani abu yi tafiyar ka amma dai ga daren da aka fi sa rai ka bincika ubangiji fa bai gagara bai fito ya ce mana lailatul qadr a wadda dare kaza yake amma me hikimar da yasa ya boye dan mu yi kwazo mu yi himma dan mu yi kwazo mu yi himma domin in kai sallah a waɗannan darare ko ka dace da lailatul qadar ko baka dace da shi ba baka yi asara ba ladan sallarka kuma yana nan an gane ko to da haka Allah yakan koya mana waɗansu abubuwa na alkhairi domin ƙarin sawa mu yi ƙwazo don mu samu dace dan ko da ba mu samu ƙololuwar abin da muke so mu samu din ba to dai mun mori daren mun yi ibada kuma Allah zai ba mu lada ubangiji ba zai tauye mana ladaddakin mu ba da haka manzo Allah ya ku nemi daren lailatul qadri a mara na goman ƙarshe kamar yadda muka lissafa to yadda lissafin yake shine idan aka ce daren 21 daren 21 yana daga cikin dararen da ake sa ran za a samu lailatul qadari to kaga ranar da aka kai azumi 20 daidai kenan domin dare yana riga wuni ba wai ranar 21 ba a'a ranar da aka kai azumi 20 na 20 gobe za a ɗau na 21 to wannan daren da za a shiga a je goben shine daren 21 ranar da aka kai azumi na ashirin da biyu daidai daren da za a shiga gobe a ɗauki azumi na ashirin da uku shine daren ashirin da uku da haka shine daren da ake sa ran dacewa da lailatul qadri haka ranar da aka kai azumin ashirin da hudu daren da za a shiga washe gari a ɗauna ashirin da biyar shine daren ashirin da biyar ranar da aka kai azumin ashirin da shida daren da za a shiga gobe a ɗauna ashirin da bakwai shine daren ashirin da bakwai shine daren mara ranar da aka kai azumin ashirin da takwas daren da za a shiga gobe a ɗauna da tara shine daren mara wasu sukan ɗauka cewa in aka ce mara to sai ranar da aka ɗauki azumin ashirin da ɗaya to wannan kuma ai daren na ashirin da biyu ne kaga ba shi ake magana ba ranar da aka kai azumin ashirin da uku wannan daren kuma na gobe ai na ashirin da hudu ne ba shi ake magana ba a'a dare shi ke fara zuwa kafin wuni ranar duk da aka kai azumin da gobe za a ɗauna mara to wannan shine daren wannan ranar a shi ake sa ran dacewa da lailatul qadr shine daren da ake so mutum ya raya shi da ibada rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi malamai sun yi maganganu kamar yadda na gaya mana dangane da alamomin lailatul qadri to amma kila ban sani ba ko za mu iya tsokaci akan wasu a gurguje ibn hajar yake faɗa a cikin fatul bari yace wa kad da. lilailatil qadri alamatun akwai alamomi da suka tabbata a hadisance yadda ake ganin lailatul qadri a gane shi yace aksaruha mafi yawancin alamomin la tazharu ba sa bayyana illa ba'da an tamdi sai daren ya wuce idan daren ya wuce washe garin to ana gane alamomin da ke nuna wannan daren ya wuce jiya an gane ko yace minha daga cikin su fi sahih muslim akwai wanda yazo cikin sahih muslim an ubay ibn ka'ab cikin hadisin ubay dan ka'ab anna shamsa taqulu fi sabihatiha la shu'a laha idan aka yi lailatul qadri aka wayi gari to wannan wunin da ya biyo baya zaka ga rana ta hudo amma ba ta da karsashi ba ta da tsananin haske mai kashe ido ba kuma da zafin kuna ga dai ranar amma gari yayi lumshi kamar hadari hadari to haka zaka ga rana da zarar kaga an wuce daren da 21 ranar ashirin da ɗayan sai ta fito ba ta da zafi gari ya yi lumshi ƙila ma a ɗanyi wani yayyafi to alama ce ta cewa jiya an wuce lailatul qadri wannan hadisi ya tabbata daga annabi wa fi riwayatin li ahmad min hadisi a wata riwaya ta imamu ahmad a hadisin ubay dan ka'ab manzo Allah ya ce mislut tasfi zaka ga rana a ranar ta fito kamar tasa kaga hasken tasa ai baya ɗaukar ido ko to haka zaka ganta kuma hasken tasa fari ne ba ja ba ne hasken gwal shi za ka gan shi mai ja an gane ko mai ruwan kwai ruwan kwai to ranar in an yi lailatul qadri washe gari zaka ga rana ta fito da haske amma ba mai yala yala ba domin yana daga cikin hasken rana ka ganta mai yalwa yalwa to shi ko wannan ranar zaka ga ta ya zama kamar na tasa fari ba yala yala ba <coughs> a wata ruwaya da ta imamu Ahmad hadisin awun abi awun daga abdullahi dan mas'ud ce safiya kuma zaka ganta tas an gane ko a wani hadisi na ibn abbas wanda ya zo shima ma kwatankwacin haka a ruwayar ibn kuzaima hadisin abdullahi ɗan abbas mazala ya ce lailatul qadri daliqatul la harra wa la barida daren lailatul qadr zaka ji shi a sake ba tsanyi ba zafi ma'ana komin tsananin sanyi sai ka ji sanyin ya daidaita ba yadda sai an sa rigar sanyi ba domin wani inda sanyi bayi da tasiri bayi da katabus to dan irin waɗannan mutanen kada a ci da rabansu kada su kasa samun damar yin ibada sai Allah ya ɗauki sanyin to in a tsananin sanyi ake sai ka ji yanayin ya daidaita in ma a tsananin zafi ne sai ka ji yanayin ya daidaita da haka manzo Allah yake lailatul qadri taliqatul la haratun wala baridatun sai ce tusbihu shamsu yawmaha hamra da'ifa rana za ta wayi gari a wunin ja ba'ifa mai raunin haske da zafi to dai ire-iren waɗannan suna da yawa ya'yan uwa alamomin da ake gane lailatul qadri kuma yana daga cikin abubuwan da ake gane lailatul qadri da shi mutum ya zama yana da kuzari da karsashin yayi bautar ubangiji duk wani dalili da yake sa maka nauyin jiki da hana ka kai bautar ubangiji Allah yana ɗauke maka shi sai dai in kai ne baka so kai ibada ba kenan shedanu Allah yana hana musu sakat shi yasa Allah yake cika duniya da mala'iku don su kori shaidani dan duniya ta samu cikakken aminci da security da kaza da kaza da kaza akwai alamomin da wasu kan faɗa cewa idan mutum ya dace da lailatul qadr wai zai ga duk babu gidaje gidaje sun rushe sai ya hango ka'aba zai hango bishiyoyi sun yi sujada kai kaga bishiya ta yi sujada ka tsaya ai ba za ka iya tsaya ba to da waɗannan alamomin malamai suka ce ba su zo ba cikin hadisai ingantattu sai dai wa ma zalika alallahi bi aziz ba abu ne wanda ya gagara Allah ba ya nuna wa bawa daga cin bayi wani abu mai ban mamaki wanda ya san kuma za ka iya jura gani da haka ba za a yi inkarin hakan ta iya faruwa ba amma dai a ce sharaɗi ne sai hakan ta faru sannan lailatul qadar yayi to wannan ƙarya ne sai kaga duk ba gidaje sannan ya tabbata lailatul Qadar to masallacin da zaka yi sallah ba fa ina ka je ka tar da shi shi ma babu shi an rushe to da ka dai wannan wasu alamomi ne wanda wadansu kan wuce gona da iri wajen faɗa su to amma dai malamai suka ce ba a iya cewa ba zai faru ba amma ba a cewa kuma dole sai ya faru sannan abin ya tabbata hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da biyar wa anha daga uwar muminai aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda kalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance idza dakhala al-ashru idan goman karshen ramadana ya shigo ahyal laila sai ya raya daransa wa aiqaza ahla ya tashi iyalansa wa jadda wa shadda al-mi'zar ya zage dantse ya tamke ta zujansa lafazin ahayal laila ya raya dare mana baya bacci kwata kwata a daren goman karshe annabi in goman karshe ta zo in ka ganshi yana bacci sai dai da rana amma da daddare baya bacci to amma da aka ce baya bacci ba ana nufin yana daukan samfuri ɗaya na ibada ya ta yi ba manzo bai taɓa raya dare da nau'in ibada ɗaya ba a ce sallah tun daga farkon dare har ƙarshe annabi baya haka sai dai yayi sallah yayi tasbihi yayi karatun qur'ani yayi istighfari da haka dai har hajjarin ya waye masa domin idan ka ɗauki nau'in ibada ɗaya kace da shi zaka raya dare zaka ƙosa an gane ko to sannan wa aiqaza ahlahu kuma yana ta da iyalansa wannan ya nuna a goman farko da goman tsakiya annabi yakan iya barin mutanen gidansa su yi bacci shi yana sallah wanda wannan ya tabbata aikin annabi da aikin sahabbai annabi sau da dama yakan tashi ya sallar dare matansa suna bacci domin karfin da namiji yake da shi da kuzarin da namiji yake da shi wajen yi bautar Allah ba irin sa mata suke da shi ba ko matan annaba ne kuwa zaka samu mazan sun fi su shi yasa Allah ya ce walaysa zakaru kal'unsa ba yadda za a ka haɗa namiji da mace na Aisha ta ce sau da dama annabi yana sallah ni ina bacci idan zai yi sujada sai ya taba kafata sai in janye kafata idan ya gama sujadodinsa in sake miƙe kafa in ci gaba da bacci na sai ya zo ƙarshen dare lokacin da zai wuturi sannan sai ya tashe ni ya ce Aisha komi fa autiri mun karanta wannan hadisin anan tashi mu yi wuturi da ke kenan duk sallolin da ya a farko bai tashe ta ba Umar ɗan Khattab kamar yadda Imam Malik ya rawaito da daddare zai ta sallar dare duk matansa da ƴaƴansa suna bacci amma da zarar asuba ta yi zai bi kofofin su yana kwankwasawa yana wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan ma'ana da wannan ayar yake tashin tashen iyalansa a gida cewa su tashi su yi ibada ya nuna da farko shi yana ibada su kuma suna baccin su wata rana ya je gidan sayyidina Ali da Fatima ya tarar da su suna bacci tsakar dare mun karanta wannan hadisin da ku anan annabi ya tashi sai ya ce ku tashi ku yi sallah da ya dawo gida suka koma suka yi tabbacin su ya sake komawa ya sake tashin su ya ce ku tashi ku yi sallah to sannan suka tashi wannan ya nuna yadda annabi yake bin umarnin Allah cikin faɗin sa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha an gane ko har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tada sayyidina Ali bai tashi yayi sallar darba sai tashi shi yace tashi kai sallah me yasa baka tashi kai sallah ba yace ai Allah ne ya rike raina sai manzo Allah ya fito yana karanta ayar wa kana al-insanu akthara shay'in jadala kai dan adam akwai jayayya mana ga wata mafaka da ya sake makalewa ko an ce me yasa baka tashi kai sallah ba A Allah ne ya rike raina laifi na ne in ya sako min shi bayan tashi in sallah ba manzo Allah ya fito yana dariya yana mamaki yace yana karanta wannan aya to da ka dai wa aiqaza ahlahu yana tada iyalansa a goma karshe ya nuna a goman farko da goman tsakiya baya matsa musu da su tashi su sallah amma in an zo goman ƙarshe yana tashin su malamai suka ce hatta masu haila waɗanda ba za su yi sallah ba a goman ƙarshe annabi baya barin su su yi bacci hatta yara ƙanana tashin su yake yi har wacce ba za ta yi sallah ba ai ba dole sai kin yi sallah ba ki ta istighfari ki ta hailala kada dai ki asara baki dace da lailatul qadr ba da kuma shi da kansa yakan dage bayan dagewar da yake da ita wa shaddal mi'izar kuma yakan daura ta sa yakan daure sa dan bam wasu malamai suka ce wannan alkunya ce kan cewa in goman karshe ta zo annabi ko tarawa da iyali baya yi ba wai kuma fa laifi bane ko haramun bane domin Allah yake uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum an halatta muku daren lailatul daren azumi baki ɗayansa ku gwangwaje da iyalanku da rana ne ba halatta ba to kuma goman ƙarshe ma yana da cikin lailatul siyami to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan goman ƙarshe yazo baya saduwa da iyali saboda ibada su ya basu su ibada su ma su bashi ya ibada ba kuma wai dan haram bane ba an gane ko ba wuce yace ana barin halal ko dan kunya dan a dace da ladan Allah a dace da garabasar Allah sai kai hakuri da bukatunka ga wata goma sha ɗaya nan na shekara baya sai kai ta yin abin da kaga dama a cikinsu wasu malaman suka ce a'a ba haka ake nufi ba bai baya saduwa da iyali ba abin nufi da yana zage dantse domin kalmar shadda yana yin damara suka ce wannan ba dole bane yana nufin daura tauzuje kamar yadda mukan fassara a wani lokaci da Hausa a yana nufin da yana dagewa domin yanzu idan mutum zai yi wani abu na dajircewa sai ya yi sai ya gyara daura sa ya kar wandan ya subuce ana aiki ko in mace ce sai ta ɗauko zani ta kara sai a ce ta yi ɗamara ta kara zani akan zani to shine ma'anar shaddal mi'izar a da da yake ba wandan ake sawa ba zani aka fi sawa shine shaddal mi'izar sai tamke zaninsa to da dai kowanne daga cikin waɗannan maganganu duk malamai sun faɗa muttafaqun alaihi imamul al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi duk wannan yana nuna mana falalar a dage a dace da daren lailatul qadri kuma ayi ibada a cikin sa hadisi mai lamba ta 1206 wa anha daga dai ita uwar mumine Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yajtahidu fil ashr al awaqib yana kokari a goman karshe ma la yajtahidu fi ghairihi kokarin da baya irin sa a goman farko da ta tsakiya mana da zaran goman karshe ta shigo a ramadana sai kaga manzo Allah ya fi zama busy wajen yin bautar Allah zai shiga itikafi zai daina bacci da daddare zai yi kaza zai yi kaza ya fi kokari a goman karshe sama da me goman farko da goman tsakiya ba kuma ana nufin a goman farko da goman tsakiya baya kokari ba a'a sai dai a goman karshe kokarin naka ya fi me nunkuwa to da haka wannan yana yi ne duk dan mu koya mu ma ko da mun yi sakaci a goman farko goman tsakiya to in goman karshe ta zo mu shiga taitayin mu mu dage mu jajirce Muribaci ribaci lokacin mu mu falalar ubangiji domin ta yi ramadana din ba zai kewayo muna raye ba ko kuma ya kewayo da ran amma kuma babu lafiya dole dole wata ran sai an yi haka rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da bakwai wa anha qalat daga dai uwar mumine Allah ya kara mata yadda na gaba ya gaba na baya sai tsinta hula ko ga yadda imamu nawawi yake ta jerowa wa anha wa anha wa anha wa anha dan Allah wa ya samu wannan daraja in ba matan annabi ba si ta gaya maka yadda mijinsu yake yana kaza yana kaza yana kaza aka tambayi na Aisha kaifa kana khuluqu rasulillah ya dabi'un annabi yake tace kana khuluquhul qur'an gaba ɗaya dabi'unsa alqur'ani ne sallallahu alaihi wasallam domin duk duniya ba wanda zai ba da shaidar miji in ba matarsa ba duk duniya ba wanda zai ba da shaida akan mace a yadda in ba mijinta ba shi yasa wanda yafi kowa sanin ka matarka wanda yafi kowa sanin ki mijinki da haka mata annabi sun fi kowa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa su za su yi ta gaya mana halayyarsa a ramadan da a wajen ramadana yana kaza yana kaza yana kaza ya rage maka in kana so kai koyi ka ɗauka in ba ka so kai koyi kuma shi kenan can ga su gada wai zomo ya ji kiɗan farauta da wa anha daga dai ita uwar muminai kalat ta ce qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ba ni labari da zan gane wani dare ne daren lailatul qadri ma aqulu fiha me zan ke faɗa a ciki mun ji a farkon hadisai duk ana maganar sallah sallah sallah to ai ba sallah ce kadai ibadar dare ba akwai zikiri hailala tasbihi istighfari salatin annabi shin wani zikiri ne ya fi ci aka fi samun ladan Allah kuma ya in ya samu shaida da inganci daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin da baya ƙarya ai ta nanatawa a lailatul qadri wanne ne Aisha ta tambayi haka a matsayin Aisha na mace ta san wani lokaci mata ire-irenta zai iya yiwa daren Lailatul Qadar yayi amma ba su da damar sallah to in an ce kadai sallah za a yi kaga an sha da su to bayan sallah akwai wata ibadar wacce har mai haila ko mai jinin biki za ta iya yi istighfari ko kina haila za ki iya yi salatin annabi ko kina haila za ki iya yi hailala ko kina haila za ki iya yi tasbihi ko kina haila za ki iya yi to a daren lailatul qadari wanne ya fi ci istighfari hailala salatin annabi kowanne yana ci amma wanne ya fi ci domin shi duk ɗan kasuwa ba wai riba jigari jigari yake so ba wanne ya fi riba to ita kuma sha'anin addini kamar kasuwanci ne yarjejeniya ne agreement ne tsakanin bawa da mahalici inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim fastabshiru bi bai alladhi bay'atum bihi fa zalika huwa al-fawz al-azim to da haka Allah ya halarta cinikayya tsakanin mu da shi ta yaya cinikayya take ba ta hanyar ba da kuɗi a baka kaya bace a ta hanyar kai ibada ne a baka lada to ibadojin wanne ya fi ci a wani lokaci kuma ya fi ci domin komai ana siyarwa a Kano Kano tumbingiwa ce amma akwai abin da ya fici a kasuwa kaza ya fici a kasuwa kaza yanzu in yadi kake so ba za ka tafi sanga ba sai ka tafi kwari duk mutumin da ya tafi sanga siyan yadi kaga ya zama bigidaji in takalmi kake son siya ba za ka tafi sanga ba ko sai ka tafi ina Mumbai kaga kowane allazi da nasa amanu kowace kasuwa da abin da ake kasa mata ya ci to haka hatta addini akwai inda kaza ya fi kaza ya fi kaza ya fi shin a daren lailatul qadri nau'ukan zikiri wanne ya fi ci Aisha ta tambayar mana wannan alherin Allah ya gaida Aisha domin ba dan tambaye ta ba ba za mu san wannan ba maza Allah yace kala quli yace kice da ke da dukkan wanda ya ji Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai me yafiya ne kana son yafiya ni ma ka yafe min wannan zikirin ya fi kowane zikiri ci a daren lailatul qadari daga bakin annabi ba ni na faɗa ba manzo Allah ya faɗa da haka da wani zai zo daren lailatul qadari ya ta la ilaha illallah mun yadda kai zikiri amma ba mai cin ba da wani zai zo ya ta hasbunallahu wa ni'mal Wakilu mun yadda kai zikiri amma ba mai cin ba wanne ne mai ci Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni shi maza za su yi shi mata za su yi shi shehunnai za su yi shi muridai za su yi shi ustazai za su yi shi shakashakai za su yi kowa ma'ana an haɗe kowa da kowa ba a cewa shi wannan tunda shehu ne yayi carbi miliyan wancan tunda muridi ne ya yi miliyan da sha ɗaya kai ko tunda baka ciki kayi ɗari da goma sha ɗaya a'a dukkanin ku an haɗe ku a ɗaya kowa ya iya ƙarfinsa kuma ba a yi iyaka ba ba a ce ka ɗauce bi ka ja ba haka annabi ya ce inda yana buƙatar adadi sai ya ce to kiyi yi sau goma ki yi sau ɗari ki sau ashirin ki sau kaza to in an yi iyaka ko daga wannan iyakar dole ka tsaya amma ba a yi iyaka ba wani zai yi ɗari sai bacci ya kama shi masha Allah wani zai yi baitan bacci ya kama shi alhamdulillah fatan dai yi da kyakkyawan niyya Allah ya karɓa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mu kiyaye ya ƴan uwa kakkara abubuwan da basu zo ba a cikin wannan addua da sau da dama zaka ga mutane suna yi amma ta ƙara ƙare Allahumma innaka afuwun karimun azizun jalilun duk an yarda hakan ne amma bai zo ba a ciki waya kifa inda amrihi wa nahyihi rawahu tirmidhi wa hadisin hadithun hasanun sahih imam tirmidhi ya wannan yace hadisi ne hasan sai ana nuna mun lokaci yayi zamu dakata anan gashi dama mun zo karshen babi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah